na ta yin kwanto sai ga alzakzaki ya fito yawa masu kallon mu barkan mu da dawowa daga wannan hutu da muka je kuma da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu to sha Allah kamar da yanda kafin mu je hutu muka je bayanan barista kuma kamar yadda nake faɗi a wancan lokacin lallai sha Allah muna fatan da yan uwa an gamsu da wannan bayanai kuma da shi buhoyin da ya kasance mutane suna tattare da shi to alhamdulillah muna fatan barista ya warware mana wato zare da abawa to insha Allah yanzu za mu fara karanta sakunan yan uwa da suke turo mana kamar yadda muka faɗa dama sakunan zaka gan shi da yawa ne wani lokacin bai ma yiwuwa sai dai mu karanta abin da ya samu shi yasa zai kasance za mu fara karanta sakunan tun daga nan muna fata insha Allah za mu samu damar karanta sakunan duka insha Allah to da farko ga sakon malam Sa'idu bila bomo zaria <clears throat> yake cewa assalamu alaikum malam abbas muna roƙon allah ya ba su malam lafiya allah ya gaggauta kwato mana su sayid allah ya tsine ma wannan gwamnati ta buhari da masu goyon bayanta allah ya kawo mana ƙarshen to kamar zalunci yake cewa ƙarshen wannan zalunci da gaggawa bi haƙƙi muhammad wa ali muhammad sai kuma saƙo daga adamu yakubu tutar musulunci to saƙon malam adamu yana da yawa sai da yake cewa yana da mana gaisuwa kuma da fatan alkhairi amma sauran saƙonin suna da yawan gaske gaskiya to sai kuma sako daga ibrahim mai izza yake cewa assalamu alaikum a gaskiya muna jin daɗin shirin alwilaya tv hausa ba abin da za mu ce sai godiya allah ya daɗa taimakon ku wayar eh, kuna wayar da kan mutane to saƙon ibrahim mai izza kenan sai kuma saƙo daga idris muhammad eh, fili yake cewa assalamu alaikum alwilayat tv ku gaya buhari da burutai da el rufai zaki Eh, eh, free dole ba za a samu ba don haka ba za a hana mu ba sako daga idris muhammad fili fatasku sai kuma sako daga muhammad abubakar yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv allah ta'ala ya saka da alkhairi to mun gode muna godiya sai kuma sako daga hassan muhammad fantami yake cewa assalamu alaikum malam abbas allah ya saka muku da alkhairi Eh, Allah ya saka muku da alkhairi bisa wannan kokari da kuke sako daga dan ladi fantami gombe sai kuma sako daga eh, maryam kiru kano take cewa assalamu alaikum eh, azzaluman kasar nan ku sakar mana jagoranmu a nema masa lafiya duk makircin dukkan makirci ku yi ku gama Allah ya fi ku shi zai yi mana maganin ku kuma ku saurari hukuncin Allah yana nan tafi sako daga mm, eh, Maryam Balarabe Kiro Kano sai kuma sako daga Zainab Jalungu take cewa assalamu alaikum alwilaya tv muna muku fatan alkhairi Allah ya kwato mana su malam kuma Allah ya ƙara muku basira to saƙon malama zainab kenan sai kuma saƙon malam mustapha bargi yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv ku gaya wa buhari wanda hatta dokar ƙasa ma hatta dokar ƙasa ma bai girmama ta ba ballantana doka ta allah ta'ala allah ya saka mana eh, allah ta'ala ya saka mana ya kwato mana jagora kuma to saƙon mustapha bargi kenan sai kuma saƙon abdullahi lawal kamfani funtuwa yake cewa assalamu alaikum eh, ina mai ƙara jaddadawa gwamnatin najeriya cewa su gaggauta sakin jagoran musaid zagzaki su sani cewa wannan ɗaukaka ƙara da suka yi ba shine zai wanke laifinsu a idon duniya ba domin duniya ta shaida cewa gwamnatin najeriya ta zalunci wannan bawan allah muna roƙon allah gaggauta ɗaukar mana fansa sako daga abdullahi lawal kamfani funtuwa sai kuma sako daga lawan sabon eh, jini fatuskum yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv alwilaya tv yake cewa sabon tamsili yake ce ko gaya wa shugabannin najeriya da su da 'yan najeriya yake cewa waɗanda suke da waɗanda suke da hankali wanda hankalinsu ragagge ne to to saƙon malamin a harhaɗe yake yake cewa wanda suke da ƙaramin ƙaramin hankali to lalle sai sako mana jagoranmu to saƙon malam lawan kenan sai kuma saƙo daga ibrahim kaugama yake cewa assalamu alaikum mm, assalamu alaikum alwilaya tv hasken jagoranci fatan alkhairi a gare ku kuma abin da barista magashi e, kuma allah ya saka wa barista magashi allah ya ba wa da lafiya ke cewa buhari ka saki malam zakzaki to saƙon adamu ibrahim kaugama kenan sai kuma saƙo daga awwal sani dawakin kudu yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv allah ya saka da alkhairi allah ya kwato mana mu daga hannun azzalume sai kuma sako daga sai kuma sako daga isa isma mina yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv ku gaya wa azzaliman gwamnatin nan cewa yadda azzaluman farko ba su yi nasara ba to su ma insha allahu ba za su yi nasara ba yake cewa free zakzaki saƙon malam isa isma mena kenan sai kuma saƙo daga tasi'u baban khadija yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv allah ya albarkaci dukkan ma'aikatanku allah ya ƙara muku albarka da fatan allah ya ba wa malamin mu lafiya ya dawo mana da shi lafiya saƙo daga tasi'u abban khadija photoscope to sai kuma saƙo daga salihu ahmad lazare yake cewa eh, assalamu alaikum alwilaya tv muna godiya allah ya kara ɗaukaka allah ya kara daukaka wannan tasha mai albarka alwilaya tv hausa ke cewa wai shin gwamnatin najeriya eh, mutane ne ke jagoranta ta koko suwa sun ce suna taimaka ma malam zakzaki ne ba wai tsare shi suke ba amma kuma yanzu sun ɗaukaka ƙara akan ba su yarda da, hukuncin kotu na a saki ba wannan dai ko a duniyan mahaukata baya faruwa to saƙon malam salihu ahmad eh, lazar kenan sai kuma saƙo daga ɗalha ɗalladi mahuta yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv yake cewa ci gaba da tsare da zagzaki yana ƙara rage ma ƙasar nan kima ne a ƙasashen duniya ya kamata gwamnatin najeriya ta sake shi hakanan sako daga ɗan ladi ɗalaha ɗan ladi mahuta sai kuma sako daga shamsuddin lawal funtuwa yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv yake cewa ba mu buƙatar komai sai firi zagzaki alwilaya tv allah ya saka muku da alkhairi to saƙon shamsuddin lawal funtuwa kenan sai kuma sako daga muhammad sunusi mafara yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv hausa muna yi muku godiya akan namijin kokarin da kuke yi allah ya biya ku da gidan aljanna amin sako daga muhammad sunusi mafara sai kuma sako daga abdullah muhammad bello yake cewa eh, assalamu alaikum alwilaya tv allah ya saka muku da alkhairi to mun gode muna godiya kwarai da gaske sai sako daga abubakar soja talatan mafara yake cewa yake cewa assalamu alaikum eh, malam abbas yana mai ƙara jinjina a gare ku akan wani namijin da ƙoƙarin da kuke yi ko da yaushe eh, allah ya ƙara taimako ke cewa tabbas maganar barista haka ne domin a halin yanzu kowa ya san masu take doka da kuma masu bin doka a ƙasar nan kuma muna fatan allah ya ƙara ba mu nasara akan wannan shari'a bayan nan kuma muna ƙara yi wa lauyoyinmu fatan alkhairi da kuma neman kariya daga shirin azzalumai sako daga abubakar eh, soja talatin mafara eh, zamfara state sai kuma sako daga muktar fatusku yake cewa assalamu alaikum ala abbas to allah ta'ala ya saka da alkhairi ya ce free zaki sako daga muktar bashir mba fatusku to yawan muna sanar da yawa masu kallon mu cewa yanzu layi a buɗe yake za a iya kira da insha Allah kuma an kira mana nan za mu ji ku kuma za ku sami dama faɗin yawa eh, ra'ayoyinku da kuma irin gudunmuwar da za ku bada a cikin wannan shiri na mana yau insha Allah saboda haka ana iya kira nambar da za a kira dai tana nan a kasan eh, eh, akwatin talabijin ɗinku wanda yake wucewa insha Allah sai ya kira sai kuma sako daga muhammad awal kano yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv ku faɗa abubakar malamin cewa ko mu daɗe ko mu jima zai yi tozali da mala'ikan mutuwa kuma zai girbi abin da ya shuka kuma wallahi sun matala malam zakzaki zai fito ko suna so ko ba sa so to saƙon malam muhammad awal eh, kano kenan sai kuma saƙo daga muhammad alhajin kwangi fataskum to muna tare da alhaji nura daga yana bisa layi assalamu alaikum alhaji nura barka da kokari ya ayyuka barka eh, alhamdulillah ya ku kokari to barka ka dai alhaji nura ko me za a ce mana a cikin shirin namu na yau To, eh, Alhaji Nura eh, ka rage sautin TV ɗinka, Alhaji Nura ka rage sautin TV ɗinka. Sai kai magana da mutu waya kai tsaye. jinjina da wanga sako da kuka karanta. Na'am. Na'am, to na rage, na rage. To, muna jinka ci gaba Alhaji Nura. To, insha Allah muna yi muku murna da wanga shirye-shirye da kuka mana masu farin ciki haka nan kuma muna kara jinjina muku bisa ga waɗannan kokari da kuka yi Allah ta'ala shi kara kariya to ilahi amin alhaji nura ilahi amin muna addu'a bisa ga wanga zalunci da an kai mana na kama jagoran mu an ka tare tsawon shekara biyu Allah ta'ala ka kara ba mu lafiya to ilahi amin kuma Allah ka ba iyalin shi lafiya to ilahi amin alaji Allah ka gaggauta an so mana shi ga hannun waɗanda azzalumman mutane to ilahi amin alaji nura sannan muna roƙon Allah ta'ala komi ya komi rinsi Allah ka bar mu tare da wannan jagor to ilahi amin alaji nura to muna godiya alaji nura Allah ta'ala ya saka da alkhairi mun gode kwarai da gaske to sai kuma mai malam Musa Taraba to ko da yake wayan malam Musa Taraba ita ma ta yanki to muna fatan insha Allah za mu same shi nan gaba kuma za mu karanta sakonsa insha Allah sakon muhammad alhajin kwangi fatosum yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv yan uwa mu ƙara jajircewa allah insha Allah nasara nasara eh, na gaba ma'ana eh, nasara na kusa kenan sakon eh, malam muhammad alhajin kwangi fatosum kenan sai kuma sako daga awwal ibrahim yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv muna godiya da wannan kokari da kuke allah ya biya ku eh, buhari firi zakzaki to sakon awal ibrahim dori kenan sai kuma sako daga husaini tayir hudiya samaru samarun zaria yake cewa assalamu alaikum malam abbas muna godiya eh, allah ya saka da alkhairi buhari lawal daura ku bi umarnin kotu yake cewa firi zakzaki to saƙon eh, husaini tahir fudiya samar zare kenan sai kuma saƙo daga zulkifilu hamisu kabo yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv malam abbas barka da kokari barista magashi allah ya saka da alkhairi ai ruwa ya kare wa dan kada mafita a gare ku kawai ku saki malam zakzaki kawai firi zakzaki to sa yake cewa idan ba a najeriya ba ba inda eh, assalamu alaikum alwilaya tv to wa alaikum salam to malam kazim to <laughs> wayan malam kazim ta eh, wayan malam kazim ta katse to saƙon zulkifil hamisu kabo ke cewa eh, yake cewa in ba inda mahukunta suke mulki ina ne ake haka ku kai ƙara sannan ku kasa cewa komai idan ba kasar da aka ci eh, idan ba kasar da aka ci eh, gaba ba an daura sai a daura lauyan gwamnati muna eh, muna roƙon Allah ya kwato mana jagoran mu daga hannun azzalumai sako daga to wannan kuma sakon abu haidar ne kabo to sai kuma sako daga nazifi ibrahim na bukka yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv ku ga zalimin zalunci baya dorewa kuma yana da iyaka iyakar zato insha Allahu Allah ya ƙara su sai lafiya kuma Allah ya ba mu sabati daga Nazifi Ibrahim na buka to malam Nazifi mun gode Allah ya saka da alkhairi sai kuma sako daga Hamisu to muna tare da baban gida daga birnin Kebbi yana bisa layi assalamu alaikum to wai baban gida da alamun ta katse to muna fatan insha Allah ta'ala za mu same su nan gaba haka to sai sako daga aminu ladan malamaduri eh aminu sako daga hamisu aminu ladan malamaduri yake cewa assalamu alaikum to malam abbas ya, ya kuke allah ya allah allah ya saka da alkhairi allah ya gaggauta kwato mana said zakzaki daga hannun azzalumai to sakon mm, malam hamisu kenan sai kuma sako to mana tare da malam salisu yarima yana bisa layi assalamu alaikum alaikum salam malam salisu barka da waraka ya kokari na gajiya alhamdulillah ya ayyuka alhamdulillah ya gari to alhamdulillah Kome za a ce mana a cikin shirin namu na yau lafiya kalau to mana jin Malam salisu mun gode allah malam salisu eh, eh, eh, ka rage sauti ba zai ka yi bayani a kai haka to wayan malam salisu ya rima bauchi ta katse to muna fatan insha Allah za mu same shi nan gaba muna ƙara nasar da yan masu kallo da to muna tare da malam buhari yana bisa layi assalamu alaikum wa alaikum assalam malam buhari barka da waraka ya kokari to masha Allah ko me za a ce mana a cikin shirin namu na yau wa alaikum assalam to malam buhari ka eh, rage sautin tv ɗinka ka rage sauti to bismillah muna jin ka eh, eh, kokari to alhamdulillah mun gode Allah to ina kira daga jos to alhamdulillah malam buhari to muna jin ka da yake faruwa ba ne malam buhari na'am na'am ka ce mene na ce ban gane me yake faruwa ba ne akan abubuwan kullum ina kallon shirin naku to amma ni wannan program ɗin da zuban ji abin da lauyan ya faɗa ba okay to malam to eh, malam bari to akwai wannan da za a yi eh, maimaici insha Allah nan da eh, awanni bakwai nan gaba za a maimaita wannan shiri din haka insha Allah in ka bi sai ka sai ka saurara za ka ji bayanan da barista ya yi insha Allah to malam buhari kenan daga jos to haka ne insha Allah kamar yadda muke faɗa Allah duk wanda zai kira ya kokari ya rage sautin TV din shi sai ya magana da mu ta waya din kai tsaye insha Allah za mu ji shi zai ji mu to muna tare da malam Abba daga Katsina assalamu alaikum to wayan malam Abba ta katse to muna fata insha Allah shi ma za mu sake samun shi nan gaba sai sako daga Isa Lawal dan Gombe yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv allah ya taimake ku eh, yake cewa alwilaya tv allah ya taimake ku to da allah yan wa a daina kira a daina kira a wannan a whatsapp da allah eh, eh, sako kawai za a turo to sakon isa lawal dan gombe yake cewa allah ya taimake ku ina yau malam barka da kokari Allah ya kara hasken makaranta Allah ya baiwa Said lafiya ya kwato mana shi daga hannun azzalumai to mun gode malam Isa Lawal dan Gombe sai kuma sako daga Maryam Khalid Kano take cewa to muna tare da Garzali yana bisa layi assalamu alaikum wa alaikum salam malam Garzali barka da waraka ya kokari ya ayyuka to komai za a ce mana a cikin shirin namu na yau insha Allah abin na kamfani na'am malam yawa muna jin ka to ci gaba yawa na ce kamfaninmu da za'a da yake sai da kayan satellite wanda ake kama alwulaya yanzu muna sanar da al'umma cewa insha Allah har shi ma idan mutum yana so ya kira mu insha Allah za mu bashi cikin yadda Allah to to eh, alhamdulillah malam garzali da kuma wannan kokari naku to Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma Allah ya sa yan wa masu kallo sun dai ji wannan magana ta malam garzali insha Allah ya ce habbashi ma za su bayar to insha Allah to sai saƙon maryam khalid kano take cewa gaba dai gaba dai alwilaya tv to take cewa to allah ya saka da alkhairi free zakzaki to muna tare da malam muhammad daga adama yana bisa layi assalamu alaikum alaikum kana magana ne da muhammad daga finno. to malam muhammad ya kokari ya aiki lafiya To, wai Malam Muhammad ta katse. To, kila yau da akwai kila alamun matsalar wa matsalar sabis ɗin kila be da kyau sosai haka. Da yawa su ba su gama magana sai kasance wai sai ta katse. To, muna fata insha Allah duk wanda yake bayani ta katse za mu sake samun shi don ya ƙara kai bayanan shi. Sai kuma sako. to muna tare da Malam Ado Mandidi daga Fataskun yana bisa layi. Assalamu alaikum. malam bagadu barka da dare malam ado barka da waraka ya kokari alhamdulillah kai na wajen ku aiki to alhamdulillah mun gode Allah malam ado to masha Allah muna sauraron ka so malam magaji Allah saka da alkai wannan kokari da ake ce. yi to ilahi amin baki haka da suke ta wannan fafutuka Allah mana wataala ya kara karfafa musu gwiwa to ilahi amin ma'aikata gidan cibin Allah ya kara ɗaukaka Allah nuna mana lokacin da za mu zo mu ja area mu ke za mu kama radio lokaci ya yi. Ilahi amin. Eh alwilaya radio Allah ka da alkari Allah kuma ya fato mana maulan masu tsahula da ya yi wannan azaliman. To ilahi amin. Allah lafiya da shi da ya kaji sa don uwa mutum ke tsare kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hakuri da dauriya. Ilahi amin. Wanda ba a gansu ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana su. To ilahi amin malam Ado. Allah kara hada kan in uwa da inda suke Allah ya dosa kafirci da kafir Allah kuma ɗaukaka musulunci to ilahi amin ilahi amin malam abin to muna godiya kwarai da gaske Allah ta'ala ya saka da alkhairi to muna tare da malam Ali Muhammad yana bisa layi shi ma assalamu alaikum assalamu alaikum eh malam Ali barka da barka da waraka ya kokari alhamdulillah kokarin ku to alhamdulillah malam ya malam Ali to masha Allah bismillah ko me za a ce mana a cikin shirin namu na yau alhamdulillah shirin ku yana kayatar da mu musamman shirin da shi barista aka da shi yanzu haka ya faɗi maganganun da shi ne yake so samu mana guraren da yake mana kai haka ne kwarai da ne. to wayan malam yahaya ali muhammad ita ma ta katse to ina tunanin yau sabis yana da matsala ne za ka ga da an kira baya daɗewa sai abin ya katse to muna fatan dai insha Allah za mu sake samun duk wanda suka kira abin ya katse za mu sake samun su don su ƙare ke isar da saƙonan da suke so su isar to muna tare da malam audu daga taraba yana bisa layi assalamu alaikum alaikum assalam malam audu barka da waraka ya kokari alhamdulillah ya na kokari man abaz zadan to alhamdulillah mun gode Allah ta'ala ko me za a ce wani a cikin shirin namu ne yau da cewa shi ne da Allah ga kai shirya mana kunya don Allah sabuwa. <laughs> to insha Allah mala Abdu muna fata insha Allah shi ma malam mustafa din yana jinka yana jinka a irin wannan lokaci insha Allah. to to insha Allah malam Abdullahi muna godiya kwarai da gaske to muna tare da malam Ibrahim shi ma yana bisa layi assalamu alaikum alaikum salam malam Abbas malam Ibrahim barka da waraka ya kokari ina gajiya lamura ya aiki to alhamdulillah mun gode Allah ta'ala muna mika godiya ga barista da kokarin da yi. To, insha Allah barista yana jin ku. Sannan babban kiran mu ga gwamnati shine ah, ta tabbatar da ta saki malam. shi ne kawai mafita a gare ta haka domin a kodayaushe tana nuna cewa mu yan uwa mu ne ba ma bin doka ba ma bin doka da oda ba mu kaza to ga abokan da suka imani da ita mun kai kuma mun yi winin amma har yanzu sun kasa idan kaga su ne ba sa bin doka har mm. fatan ubangiji Allah ya kato mana jagoran mu shaka alama alzazzaki ibrahim yakubu alzazzaki to ilahi amin ilahi ilahi amin malam ibrahim to muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi to muna tare da malam Ali daga Gombe na bisa layi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Ali barka da waraka na barka da malam magaji ya kokari ya ayyuka alhamdulillah da godiya to masha Allah ko me za a ce mana a cikin shirin namu na yau to babban abin da zan faɗa na farko dai wannan al'amari wanda duniya ta sa wa ido sannan kuma ga dukkan wanda yake da soyayya da buhari dalilin wannan abu ya kamata ya masa tawaye mm-hmm. domin mutum ne wanda bai san talakan kasansa kuma ya mana karyar cewar shi zai taimaki talaka ne zai to kuma yanzu ba shi da abokin gaba da wuce talaka wannan abu wadiyan yake na al'amari ne kuma muna fata yan uwa Allah ta'ala ya ba mu sabati da kuma dakewa akan wannan al'amari kuma Allah ta'ala ya kwato mana jagoran mu daga hannun wayannan miyagun azzalumai to ilahi amin Lahi amin Malam Ali. To muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi. To muna tare da Malam Abba daga Katsina na bisa layi. To wayan Malam Abba Katsina ta yanke to muna fata insha Allah duka da dukkan su zamu same su nan gaba. To insha Allah ƴan masu kallon mu saboda lokacin ya iso zamu tafi hutu haka insha Allah in mun dawo kuma zamu dora daga inda muka tsaya. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu ku biyo mu. Ya ƙara karayin juriya jagoran addini babba. Ya ƙara karayin juriya jagoran addini babba ala inna awliya allah ila khawfun alaihim wala kum ya hazanin iji allah duka wanda yake da san allah na gaske ba za ya tozarta ba ya zakzaki kara yin juriya jagoran addini babba. Din me ƙaunar Rasulillah ko me san auliya da mai son bin rijal.